Sashen Hausa na Studio Kalangu su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan yamai. Masararo Asma na shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau talata shida ga watan Ut na 2024. A cikin shirin za ku ji cewa ministan sufuri da ayyukan gine-gine ya yi bayani a game da hanyoyin da ruwan sama suka lalata a yankuna da dama na ƙasa. Muna tafi da karin bayani a kan muhawarar bayyana jama'a kan tafiyar da tattalin arziki ta hanyar fasahar zamani da aka shirya yau a nan yamai. rahoton musamman na yau zai yi magana a kan muhimman kula da lafiya da ake yi wa jarirai ministan sufuri da gine-gine kanal manjo salisu muhammad salisu a cikin wani taron manema labarai jiya ya yi raskwana game da hanyoyin da ruwan sama suka lalata a jihohin tawa doso tilibiri da agadas da kuma ake cikin ayyukan gyaran su daga cikin manyan hanyoyin akwai hanyar tawa da agadas na kaɗan daga bayanin ministan Muna da yanzu haka kilomita 5,643 na hanyoyin kwalta a cikin mu da kuma kilomita 6,688 na hanyoyin daɓe. Manyan shugabannin ƙasarmu na mai da hankali musamman ma wajen kula da hanyoyi. Gwamnati ta yi ƙoƙari sosai domin kula da waɗannan hanyoyi cikin ƙasarmu da su kasance cikin hali mai kyau. Hakika fiye da kuɗin sefa miliyar goma sha uku aka sanya duk da matsalolin kuɗi da ake fuskanta wajen kula da waɗannan hanyoyi a shekara ta 2024 domin hanyoyinmu su kasance mafi inganci da tsaro yadda ya kamata. wasu majiyoyi sun bayyana mana cewa an dawo da zirga-zirga a kan hanyar tawa agadas amma ana ci gaba da ayyuka shirin shanyewar sojojin amurka da Nijar ya kawo ƙarshe jiya biyar ga watan Utu na 2024 tare da rufe wurinsu na ƙarshe a barikin soja mai lamba 201 ta agades A jimlace dakarun na Amurka 610 da jiragensu 23 ne suka fice daga wurin nasu. Shugaban Hausa Hausoshin sojan ƙasa na Nijar Mamman Sani Kiyau ya yi ƙarin bayani. ma'aikatar tsaron kasar nijar da ma'aikatar tsaron kasar amurka sun sanar cikin gamsuwa da kammala aikin janyewar sojojin amurka daga kasar niger a ranar biyar ga watan agustan shekara ta 2024 tare da rufe sansanin sojan su da ke cikin sansanin sojan sama mai lamba 201 da ke agadas rufe wannan wurin amurka daga cikin wannan sansanin soja ya nuna ƙarshen aikin janyewar sojojin da ya gudana ba tare da matsala ba wannan janyewar amma ba ta nufin dakta da dangantaka soja tsakanin Nijar da Amurka. Dalilin kenan ma bangarorin biyu suka amince yin aiki tare domin tantance wani tushen sabuwar dangantakar soja da za ta mai da hankali kan moriyar kasashen biyu da ke da manufar kuma karfafa tsaro da kwanciyar hankali a yankin. Ƙungiya mai kula da sha'anin tattalin arziki ta fannin fasahohin zamani da haɗin gwiwar zauren kasuwanci da masana'antu sun shirya wata muhawara ta bayanar jama'a a kan maudu'in tattalin arziki ta hanyar fasahar zamani mabuɗin gasa da tsaron tattalin arziki da kuma masana'antu na Nijar. Bulamin Mustapha masanin tattalin arziki kuma ƙwararre a fannin kasuwanci ta hanyar fasahar zamanin wanda kuma ya shirya muhawarar ya yi ƙarin bayani. shine kula da muhimman labaru ta yadda za a samu karin alfanu na gogayya na tsaron tattalin arziki ta wani bangare ina son bada fassara da wani malami ya bada da ake kira alan jiye da ke cewa shine lakantar kwarewar muhimman labaru domin tsaro gogayya ta tattalin arziki da kuma masana'antu ilimin tattalin arziki na taimakawa ga inganta wani hali na dubara tare da wannan sabon yanayi na samun yanci na yakin tattalin arziki tsakanin kasashe masu karfin masana'antu a duniya musamman ma dalilin dunkulewar duniya da kuma zuwan fasahohin zamani sannan da dumamar yanayi duka waɗannan abubuwa da aka hada na tilasta mana da mu yi abu yadda ya kamata domin ina ganin aiki da ilimin tattalin arziki sun kasance ayyuka na 'yancin tattalin arziki da tsaron tattalin arziki ga gogayyar tattalin arzikinmu ina ganin wata dama ce mai kyau gare mu na wadda kan masu kamfanoni kan waɗannan fasahohi ya kamata mu su da kyau. daga ranar 6 zuwa takwas ga watan ut ana gudanar da shirgullan makon dalibai masu neman ilimi a fannin magunguna karo na biyu a nan yamai shirgullan na gudana ne a ƙarƙashin takin tsarin kiwon lafiya a niger menene matsayin magunguna na zamani abdullatif sumaila haruna shugaban ƙungiyar ɗaliban masu neman ilimi a fannin magunguna ya yi ƙarin haske a zantawar shi da asuman abubakar Zaɓar wannan maudu'i yana da matuƙar mahimmanci zai ba da damar sanin matsayin masu sayar da magani na farmasi da kuma nuna mahimmancin sashen farmasi a Nijar. Sannan da bunƙasa hazaƙar tsakanin ɗalibai ta hanyar canza yawu tare da manyan masana da waɗanda suka daɗe a cikin wannan harka. Mai sayar da magani na farmasi shugaba ne na kiwon lafiya da ke da nauyin kawo magani da sayar da shi da sarrafa shi da binciken ingancin maganin matsalolin da fanni yake fuskanta akwai wajen kawo magani da matsalar sarrafa maganin muna da karancin kamfanin sarrafa magani 'yancin farmasi yana farawa ne da bincike da kuma kimiyya tattara kudaden haraji ya kasance wani kalubale ga sabbin hukumomin garin gaya tattara kudaden na wakana ne kaɗan kaɗan su kuma 'yan ƙasa suna alakanta lamarin da rashin saka hannayen shari a yankunan su kamar yadda shugaban karamar hukumar gaya bashir musa sala ya bayyana a yi da habibu garba Gaskiya muna fuskantar waɗansu matsaloli dangance da tattara kuɗin haraji. Al'amari ne da gaya take fuskanta na rashin biyan kuɗin haraji. Muna nan da saka wani tsari domin kawo ƙarshen matsalar. Mun kusanci sarki wanda masu unguwanni suke karkashinsa domin ganin yadda za a farfado da wannan tsari su dafa muna mu karɓo wannan haraji a wajen jama'a amma akwai masu yin ƙoƙari kamar garin tara sun biya kuɗin harajin su na wannan shekara al'umma suna kokawa ne na cewa suna biyan kuɗin haraji shekara da shekaru amma ba sa ganin aikin da ake yi musu don haka da muka zo muka fara yin ayyuka domin al'umma su gani idan sun biya harajin za mu yi musu ayyuka da yawa a cikin gari a wani lokaci na damana mata da dama na gingime na mai da hankali ga sarrafawa da kuma kasuwancin turaren wuta sana'a ce da ke ba su damar samun kuɗaɗe in shi hajara umaru wata uwar iyali mai gudanar da wannan sana'a yau da shekaru da dama kenan sana'a ta dai turaren wuta ne muna yin al'ut muna yin saltan bangen muna yin santan filar kuma muna yin wilet kuma muna homara da mai madara duk muna yi na saida muna ta yi masu siyo shi mu zo mu sa kayan haɗi mu haɗa shi to muna saida akwai na dubu takwas akwai na dubu goma kuma shi wannan na cikin kwalabe muna saida dubu biyar dubu hudu in yi mu ta rage kwalba dai alhamdulillah muna samu tunda ciki muna ci muna sha muna bukatu a cikin shi marayu na guda shidda da shi nake rike su kuma in yi musu armi a ciki kuma wani sabga ya samu a cikin gari duk da shi kai. yanzu ga dama na turare inda yake da muhimmanci dole mutum zai sa shi tunda in an kai ruwa ɗakin ka ba shi ruwa zai yi in babu turare dole kuma sai ka haya kashi a ɗaki ka samu tawon ka turara a jikin ka ka samu Shi shine darajar mace mace da bata sa turare ai ka san ba mu sa ta lissafi cikin mata yanzu abin da matsalar mu su wanda muka kan kukan mu gare su su duba mana su tallafa mana bisa wannan aikin da mu da bai da tsada amma yanzu kaya bai tabuwa Matan garin gaya da suka tsara kansu a ƙarƙashin wasu gungu-gungu guda biyar suna gudanar da ayyuka domin samun kuɗaɗen tafiya da al'amuransu na yau da kullum. Suna yin noma a wani hili mai faɗin eka goma sha ɗai sannan kuma suna yin kasuwanci na kayayyakin da suke sarrafawa. Madam Zainabu Musa ma'aji a haɗin gwiwar ƙungiyoyin matan ta yi wa Samira Rafi ƙarin haske. Inyon gokiyar kan Haɗin gwiwar kambagacar kambara komai muke yi muna noma, muna ɗibar man gujiya, muna kuli-kuli, muna tigadige, muna sai da abinci kamar hatsi, masara, dawa da wake. Wajen hisuwa mai mun samu tallafi na kayan aiki don su suka kamuna mashin. A da kuma da bamu sani ba da hannu muke hudda mai. inda mana ta yi kyau, muna samun albarka don muna hidda sako talatin na kowanne noman da muke yi zuwa arba'in haka. Wani bi kuma sai hankuri wajen kuɗi muna iya samun jika ɗari biyar ko ko da haka komai dai ya danganta ne da yadda damana ta nuna don mu ƙaru ƙasa ta karu ne muke yin wannan aiki ya yahi mu zamna gida ba ma komai mun samu amfani a ciki idan muna ɗawainiyar gida abinci da suturar mu da ta 'ya'yanmu duk a ciki muke yi a gardumar gaya manoma na ƙananan hukumomin tunuga da bana sun suma girbin hatsi tun wasu 'yan kwanaki da suka gabata a wannan yanki duk da kasancewar tsuntsaye da kwari masu lalata amfanin gona al'umma na sa samun sakamakon damana mai kyau musa hassan mai ganin kwate-kwate a yankin karamar hukumar bana ya yi wa fadal alu karan haske An fara fitar da sabbin hatsi, ƙaramar shuka kuma tana samun ruwa. Ya yi kwanaki biyar zuwa shida da aka fara fitar da sabbin hatsi. Yanzu haka jama'a sun fantsama a cikin dazuzzuka suna ta ɗaurin damma hatsi. Mun samu tsuntsaye da wasu ƙwari da suke haddabar hatsi da kuma tsutsa. Da ita ma idan ta lullube zangar ne hatsi ko tana da ido sai dai ka tarar babu komai. Bayan wannan ba mu samu wata matsala ba. Idan ruwa suna sauka to komai zai tafi daidai sai mu ce kalla. A cikin kasa da awanni 24 ne dan wasan taekwondo na Nijar Nuruddin Isaka zai yi wasa a wasannin Olympic da ke gudana a birnin Paris na kasar Faransa yanzu haka. A cewar mai horar da shi a Mawa Wasiu a shirye yake ya hau filin wasa. mutuna muku cewa dan wasan na nishar shine zakaran afirka na wasan taekwondo a rukunin masu nauyin kasa da kilogram 58 amma wasu yayi wa mu na musamman adam sariu karin bayani Eh, da farko muna godiya ga gwamnati da ta sanya komai domin mu kasance a shirye. Ina iya cewa a shirye suke kuma kun ga sakamako game da zakaron Afirka wasannin Afirka na tankaɗe da rairaye. Abinda zan cewa ga 'yan Nijar shine na su nuna goyon baya su ba su ƙwarin gwiwa domin gasa ce ta Olympic ta gwanne na duniya. Kenan ana buƙatar mutane, ana buƙatar addu'o'i da taimakon Allah. Yana da sa'a domin sabo ne, domin yawan yawanci a wasannin olympics musamman a bangaren wasan taekwondo matasa ne da suke lashewa kuma da ba a san su ba don haka yana da sa'a na ya ci domin yana da tsayi zai yi amfani da wannan tsayi nashi yana ganin zai fito da lambar yabo ta zinariya sai rahoton namu na musamman na yau rahoton kowanne na yau ya mai da hankali ne ga muhimman magunguna da ake baiwa jarirai wato tun dai lokacin samun juna biyu da kuma aihuwa ne ake kula da wannan fannin domin karin bayani ga hidda ta hada dr adama gagara likitar yara wato ta asibitin isa gazobi da rukayyatu abdulrahman Mun girka wasu matakai don kula da jarirai. Wani tsari ne da ya kumshi abubuwan kula da lafiyar jarirai da dama da ake kira kula da ta dace. Ana farawa ne tun ɗaukar cikin har tsawon renon cikin duka gaba ɗaya sannan ya kamata a samu awon ciki mai kyau a nan ne ake fara kula da uwar da yaron da ke cikinta a cikin wannan lokacin ne za a iya sa ido don ganin yadda renon cikin yake gudana nan ne kuma ake ganin duk wasu cututtuka da ke iya wukana da za su cuta ma uwar ko yaron don a samu a shawo kansu sanda za ta aifu kuma ana buƙatar ƙwararri da za su taimaka mata wajen aihuwar yaron saboda a shi cikin ƙoshin lafiya da zai iya rayuwa da iskan duniya yadda ya kamata. Da zarar aka haifi yaro me ya kamata a yi a gaggauce. Kulawa a gaggauce na sa a kiyaye wasu matsaloli Ana farawa ne da kula da yagiya da ta haɗa cibiya da ma'aifa. Don kiyaye wasu cututtuka, ana yin shi ne da ruwan kashe ƙwayoyikan cuta da ake kira a turance chlorhexidine. Wannan ruwan ne suka dace, ita ake sawa bakin yogan da bai bukaci a sa bandeji ba, don a kiyaye wasu cututtuka musamman masu taɓa yagiyar da ke alaƙa da cibi da abokiyar aihuwa. Sannan don kiyaye wasu cututtuka da za su taɓa ido, ana sa maganin ciwon ido, kuma ana ba yaron vitamin mai nau'in ka don a kiyaye rashin jini ga jaririn. Su ne a jimilci ce ake yi don kiyaye yaron a gaggauce daga cikin ciki hal aihuwarsa bayan hakan ana kula da duk abubuwan da za su iya biyowa baya bayan an kiyaye duka waɗannan abubuwan da kika zana dokta ya ake iya gane yaron yana cikin ƙoshin lafiya in an haifi yaron za a duba yaron a ga lafiyar jikinsa ana kiran wannan aikin a turance skor da da ke kumshe da abubuwa hudu za a dubi lumfashinsa za a dubi bugun zuciyar yaron, launin fatar jikinsa, daga nan ne za a iya sanin in yaron yana lahiya ko ko yana cikin haɗari. Sannan wayannan abubuwa ana koya ma uwa su don ta san halin da ɗanta yake ciki. Sannan aka dubi wayannan abubuwa in yaron na da matsala kuma in yaron ya fuskanci wata matsalar kwakwalwa baya shan nono kal a masa dole abin da ya kamata a yi shine a kai shi don likita ya duba shi. Madalla masu haure ƙarshen shirin kenan a huta lahiya.